تنظرون wallahi da aljanu mu kai fara ne aljanu kuma eh mana aljanu ta yaya sun kai su taron idin binni bace musu nai da ban bace musu ba da duk garin nan sai sun tashi shi sai ne ta nan ado aljanu fa kace eh mana ya za a yi ka bace wa aljani aljani fa kace fa duk yawan su nan kai namiji guda ɗaya mutum kai mutum ka bace aljani to me ba zan iya ba ai Allah ma ya ce wa laqad karramna bani adama aljanin me mana kai ba Allah daga ina kai kuma Na ta daga ina ne kai kuma na ba shi ajiyar kayan nan ne da muka fara faɗan hannu da su eh, da wa aka yi faɗan hannu a ah, sai ka tambaye shi gashi nan da eh, wallahi wallahi faɗan hannu suka yi a da aka yi kijiga kijiga suka yi tadarta wata suka waɗe da suka zura da gudu hinna he ɗinke su ya ce to lalle karin marka yin ni ma ɗinke su shine na kama kayan ka ko da aljanan eh. su aljanan wai kakaban da Allah ma yana kare ki akwai na cikin gidan nan kina ganin wani tsaron ma za ki same shi ne ai kwarai kin ji kalma ya ce banda Allah ya kare ki eh, eh Allah da abin da aka ce Allah ai an gama sa'ad da bacewa kai ai bacewa ne ai bacewa kai da ban bace musu ba da tuni sun ja mana aiki eh kwarai da tuni sun ja aiki bacewa akai kai yau na ga bala'i na ga jida'i na ga kata'i na ga haya gaga na na na na na ga bala'i mu yi ta wajen eh, kicin baba

wai dan Allah me yake faruwa a yi ta surutu a unguwa a ce an ganki a can a ce an ganki a can kin san mutanen unguwa ma abun ma ya fi ganin kin san yanzu kiwon mutum ake ba dabba ba komai sai ki ana surutu kuma kin ga ke yar uwata ce ba zan zo in ce ana babbata ki ba haka ba zan ji daɗi ba ke sharra ake min ba ni bace ba ke bace ba ni bace sharri suke min ke kike biya maganar mutane mutane fa yanzu su ba su da wani abu sai sa ido ya za a yi fice baki bace har gida fa ake zuwa ai maganganun fa akai har gida mm har gida ke sa idan su yayyawa ba za ki gane ba ne ni ba ni bace ba ni bace shirin suke mun kuma ina ji a gari ana faɗe sannan har gida maganan nan an zo an faɗa a'a mu je dai gidan tsoron tsoro malam jimana jimana jimana da Allah jimana da Allah magana kuɗin nan namu wani kuɗi kenan kuɗin cire aljanu yanzu kai ku kiyama kaji yanda na manta da magana nan sai kai shuru na manta sai ka manta da zanci magana ka manta duk wata magana ce daban magana ka bani haƙƙi na kawai shine dan na ci bashi akan su na kuma ci musu buri kuma ina da buƙatar abubuwa da yawa sai ka sauka daga buri da ka ci sai ka sauka yarinyar na lokacin da ka zo aljanan nan ba su bi kwaya ko biyu ne ko ɗaya ne akan ta ba amma da kuka yi wannan cece ku can aljanu akan ta sun bi dubu ka gaske nan kai ne zaka biya ni sa mata aljani ɗari tara da kusan nawa kenan daga tun ɗaya a ce wani nasa wani wani talatin da tara ko ɗari nawa ne ko ma nawa ne ka ce ɗari kai ka ji ma ni dai kuma wallahi ka je don kanka to shi kenan ai kuma Allah ma ya isa dai kawai dai ah, kawai a takaice ma da yankewa ko da bai isa bai ni ma da bewa Uban halinka ne za ka kuma. Ai ba zai Allah ya ban da kai ne na rantse Allah ko. Iskanci ka je ka tambaya ka ne. Tsakanin agumalu da ma 12 ɗakuna na sun fi biyar. Biyar biyar ne a ɗakuna ne. Dan ubanka. Wiwi ku sai in naɗa taka zangangan. Ba malhu bai mutu ba. sai da ya zo yazo ci yaya zai yi kai da gidansu in maka zauna da shi ka ma yasa na dina wannan harkar da ta da ka zan zan gidi kasa tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai sa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da kai sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka Allah ya da Allah ya me gida ka tsoro to na baki tsoro ke fa na ga miki inda na riga tafi ki dinga rufe gida in na kwankwasa kika jin ni na ki bude in kuma ba ke da mura kar ki bude an gida ka san yanayin da ake ciki to wannan za ki ga mun za ki fita gaba wallahi kai ni dai ka bani tsoro ni kai kin ban tsoro me kwan butan nan da Allah me kwan me gaban daki me kwan da an wa dai ni ki ki sanu gaba dai na tsore billahi billahi la ilaha illallah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

in kana so ka ci abin da ta rage sai ka je ka kore ta ka ci sauran akuyar akuya fa tsoron tsoro tsoron sa ba na son barin guguwa wallahi wai wane ne ma mu je ki nuna min shi a nan ya kasa kayan mangoron saboda ya ji na ci zanga ya maka ne sai sa to ai dauda ne abokina abokinka yanzu dauda ne ya kula ki ki gaya min gaskiya don ki zai baci fa wallahi haka ne dauda fa mai mangoro to ni ban san kin san yadda muke da shi kuwa kwarai da gaske watakan abin ya wuce kan 'ya'yan wansu ya dawo kan matanmu ni zan ɗau mataki mai tsauri dauda ba zai ji da daɗi ba duk ranar da dauda ya sake mu gamu da shi ba zai ji da daɗi ba ba fa na so in zo in dau mataki ki gaya min gaskiya dan ni ban iya fushi ba wallahi tallahi shi ya magana shige mu je Malam Dauda. Ina? Dama ina son ganin ka. To, Allah ya sa lafiya. A lafiya ba lafiya ba. To, saboda ganin ba na gida bane ba. To, ai ni baka san wani abu ba. da ka zo ka same ni ma a gida in nema na kake na hakika ai ba na wuce gida in kuma ka same ni a gida ba ina nan wajen sana'a ta, ko ai ganin ba wannan wajen sana'a bane ba kuma na gida bane ba gani ne wanda ni da kai nake son na ganka to Allah ya sa lafiya dan ni yanzu babu wahala saboda kina da ake yin fada rijiya ma a ce na ta da kura menene eh to akan rufai da ni wani abu akai Abin da zan gaya ma dan Allah kai haƙuri ka rabu da ita to da ita nake kwana ina fada mata da ka ganni nan ba mutumin banza bane ni kuma na san abin da nake yi abin da bana so a yi min nima bana so na yi wa wani saboda akwai matsala kuma akwai damuwa saboda na farko in ba haka ba za a ji kunya to ba za ta kai mu ga haka ba kuma saboda haka ni in Allah ya yarda bana fatan mu ƙara wata mu'amala ma da ita dama can ni ban yi wata mu'amala da ita ba yauwa ko a mafarki ko a sarari ko a ɓoye ba na son Allah ya ƙara haɗa mu ma da ita yauwa in ka ga wata matsala to ba daga gare ni bane kuma dama matsalar ta ta buga idan suka haɗu da namiji eh Anan matsalar ta tashi idan me idan suka haɗu da namiji eh to anan matsalar ta tashi to matsalar ku ce wannan eh matsalar ku ce eh matsalar ku ce ba komai nagode to sai a gode Allah Allah shine abun godiya in ma wani abu ka je ka tsaro ko kuka je kuka tsaro to ni bana ciki yauwa kuma saboda haka umma ta gaida asha ha eh dama abin da nake so da kai da me ne kana magana zuciyarka a rauni ne ma abin da nake so da ya guyen kare to ni dama da ruwa na ne to Allah tsoron tsoro tsoron tsoro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 'yan mata, 'yan mata. ‘Yan a ‘Yan mata ga da kyau kuma ga kin ƙara da wanka kuma za ki dinga tafiya a ƙasa haka. Ai abin bai yi macin ba. Shi ne kake sauri kake ƙoƙarin yin hatsari saboda ganina? Ai saboda irin ku nake rintsa. idona a hanya to ganin zan kaɗe ɗiya kamar ki ai duk abin da zai iya faruwa zai iya faruwa ba ki ganna a gaggauce ba in ba za ki damu ba Allah ki shiga mota ga dan abin tabawa can a can yanzu na siya wa ɗan taban kai kin da za ka yi ki sani ba kuma hanyar da zan bi nan za ka bi Tun kar ina gudun in canza maka hanya ba wani zan canza hanya ba ta ai yanzu rayuwa ta canza ki taimake ni in taimake ki da ana taimakon juna a wannan rayuwar da ba za mu kasance a wannan kangin wahalar da muke ciki ba ki mu je a buɗe muke gaban mota ki shiga to shi kenan mu je na gode to mu je mu je tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron sai zai saka maka tsoron tsoro da kai sa zai saka maka tsoron tsoro da kai sa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro kai wur wur wur zinariya zinariya zinariya ga afulfa sai mu dan je kafin mu dan samu wani lambun mu dan tsaya mu dan tada ko mada bismillah <laughs> karbi mana ko baki yadda da ni bane <laughs> zinariya zinariya karshe ke ungwa jamila ke ma ki dan taba ko ba zan ci ba in ba za ki ci ba ba na kaya na. wa kuma Turfai da kenan kamar yadda za mu yi wa tufan nan haka za mu mai shi ma idan mun ji zinariya ko kuno ne a motar nan ne ah, ni da ƙawata ce mana ƙawa a ina ƙawata ce mana direban mu je akwai aiki a gaban wa menene ina ina za ka waya ce take ringi ne ko take magana na ce mu je wani direba je ina na baka na baka Ke kuma ina za ku naga kun yi fakin ana? Ni kaɗai ce a cikin mota. Ba tare da wani nake ba. Me yasa kake da yawan zargi? Kai kullum baka da aiki sai zargi? Kinga, Rafaida, in kin san haka za ki min, to ki gaya min tun da farko na canza wa zuciya ta tunani. Ka gani, Malam dakata. Ni ba karamar yarinya ba ce. Duk abin da zuciyarka ta ayyana maka sai ka aiwatar. Ka ga tafiya lallai wannan yarinyar wato na fuskanci akwai wani abu amma ba ku tsoron tsoro zai saka maka tsoron ƙaura sannan ka da aiki ya fama da jama'a lafiya galau. gaskiya aikin ku yana burge mu bai ma irin kulawa da kake ba wa jama'a mutane suna son ka sosai kuma ni da mun mace ce mai son jarumi sosai ba wanda mutane za su ke koro min shi ba ajiya jamila wanda dai Allah ya yi ikonsa abubuwa da dama suna faruwa ba lokacin da ya dace su faru ba to ai ina tabbatar miki da wani gwarman muka ɗauka muka kai mari muka kai gwauro in kina nan to lokacin za ki gane cewa maza gaban ki ba mata yan uwanki ba to amma duk lokacin da kike cikin wato ainihin nutsuwa ba abin da kike idan yaki ya tashi zan zo in baki goron gayyata ki je ki kallon yadda ake zubar da jini jini yake zubar da mutane kin gane ina laifin mu kulla abota ta har abada mu kasance tare ni da kai akan wannan to amma banda abinki ita abota tsakanin namiji da mace ina fa'idarta da ma dai soyayya kika ce in dai za mu yi soyayya har ta kai ga aure to ni ba na so mu jima e ni ma nan a shirye nake da ko ba nan ba sati ɗaya in dai na samu yadda nake so in killace kaina kamar ka shiga zuciyata Allah to ba damuwa ina ga kamar gobe za mu iya haɗuwa mu tattauna ko hakan ma ya to amma abin da nake so da ke bin irin wayannan hanyoyin yana da matukar hatsari wa mutumin da ya zama namu ko a irin wannan lokaci ina ganin ya fi kyautuwa mu je in take miki baya to ba damuwa gaskiya na ji daɗi sosai ina son ka ƙaura ayya mana ayya mana ayya illallah mu je in take miki baya hajiya madam kaniya salatin arna yaro yayi kamu tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji sa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayinsa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ayi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro. Kina ina ne? Kina ina? Ina ciki, magana kake? Eh zo ma. Ya aka Wato ni abin da yake bani wani makiliki, Lada ne kiri kike samu, amma kokari kullum kike sai ki dinga watsi da wannan ladan. Tare wannan yaron da ke lada ne. Lada Allah yake in Allah ya sa ka haifi yaro ka kuma dinga kula tarbiyarsa lada kake samu amma ke ne ki wazan da wannan lada ko sai Allah to banda abinka yarinyar nan ya za a yi da ita hmm? kana ta wasu maganganu ne ya dauka ma ka tafi alwalar ka tafi sallar ashe har yanzu baka ma gama alwalar ba to magana ina iya kika bar yarinyar nan ta tafi kanta nan kanta dan maza ta fita aikin ta akai kin san yanda garin nami iki kana yin nesa tumi shi ka zai a jefa a buhu a wuce da kai to abin da za mu ce sai Allah ya kyauta Allah da ba za mu ga haka ba Allah ya tsare mana a sai ana kula to ai ka ga ga ta nan ta taho amma alaikum salam ina kika tafi ke ba ka tsoron a sace ki ha ba ba ba ta za a sace ni da can banza ne inda ake sata mutanen nan ke da ke a daidai abin nan tsanan kulawa. shiga shiga ciki ka ji wani abu ba ni sai na ji wani abu ya tsarga min nan baka tsorata da yanayinta ba gaskiya ne wallahi ni na min din abun nan wallahi to a shi ne ba wannan abin da ayat tambaya kin ga dauki daga cikin ko sun mun can

mamuda mamuda wato ali na'am akwai abin da yake damu to gaskiya matsalar faida abin nan yana damu na kuma yana ci mun tuwo a saboda gaskiya ina matukar ƙaunata amma kullum matsalar yau daban ta gobe daban saboda zuciya ta ji nake kamar yadda ka san ana gobara ana nura mata na rasa ya zan nama irin wannan ranar nake jira ta zo na daɗe ina son wannan ranar da zaka zo ka same ni ka nuna mahimmanci na sannan sai in gaya ma gaskiya sai tura ta ke bango dole ka zo ka same ni ka tambaye ni shawara haka ne to ka san yanzu idan za ka gaya wa mutum haka baka gaya mun ba ka ga cewa ban yi amfani da abun ba ai shine za ka yanke mun hukunci sai ka bari in ka gaya mun cewa ka ga ban yi amfani da shi ba shine za a gaya mun yanzu gaya ma gaya mun to ka rabu da ita na rabu da ita fa kace abokina irin wannan yaran da suke wahalar da ku a rayuwa bai kamata ba yarinya sai faɗar ta kake rufai da rufai da wace ce wannan rufai wai ai in za ka nemi yarinya ka nemi yarinya wadda kake so take son ka ba wadda kake so ba ita ba ta son ka kai hakuri abokina gaskiya ce ɗaci ne ita haka ne dan dai ka ce na rabu da ita ne amma ina matukar ƙaunar rufaidan wai wace rufaidan nan ni da ban taba ganin ta ba rufaidan nan na gaya ma ina son ta har yanzu abin da zai ai ga mota ko eh. ga mota eh. mu je in ganta ah shi kenan ma faduwa ka ga na. Ka zo daidai da zama zo mu ita ce wannan ya Allah wai na ilaihi dama kin san wannan abokin nawa ne ban san shi ba to na ga ya ganci ya tafi a guje kuma za ki ce ke baki san shi ba a'a to ko ba shi da gaskiya ne gaya maka yayi ya san ni a ni bai gaya min ba to tsaya dakata ma yanzu ina zaki mai suwa zan je an aiki ni shikenan zo mu je na amma gaskiya ki dinga sa tsoron tsoro yau kai ne a zaune wai za mu yi magana a zaune har yau Allah ba da iko a tattauna a yi magana wallahi tallahi wani kamu ne ni wani irin kamu kuma Allah da ikonsa ina shawo kwana na dawo daga wani dan gajeren yaki ne kawai sai ne karo da wata yarinya ana ce mata Jamila dai kawai dai a takaice ba sai na karanta miki komai mun yi alƙawarin aure nan da sati za ta zo kuma za a kawo ta nan gidan ta tare. A wannan dai gamo kai dai da mafarki ko amma ba haka ba yaushe. yaushe wani zancen aure nan da nan nan da nan sai ka ce wata auren aljanu ba wanda isa sani. iyayenta ba su sani ba mu ba mu sani ba ni kaina na ina gidan nan sai dai ka ce min wani za a tare amarya za ta zo gidan nan ko dai kana shaye shaye ne ya wuce wai to kanka dai ba ɗaya ba akwai abin da yake damun kanka to yanzu da kace za ka yi aure ina ɗakin da za ta zauna nan ɗakin na wani ko an sallame ni ne bala eh. wai kanka ɗaya kuwa idan yanzu addu'a na zuwa mun baban kadaban kadaban kuma na ma riga na fara shiri bari ma ki zan gwada inda zan saka labule labule kuma ka ce dama ka zo ka ajiye labulen a nan saman bishiya tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai wai na wai wa na wai wa na wai na wai wai na wai na wai na wai na wai na wai na wai na wai na wai wa me ihu me kake yi haka ne Ni dai tun da na zo na ganka ka kwanta a nan gurin na san dai ba lafiya ba. Allah na gode ma. Allah Allah na gode ma da ba gaske bane. Godiya me kake ta yi ne da ba gaske bane? Mafarki ne an daura min akuyan nan bin tana wai he mun tafi na an ni ba za ni ba. Wallahi kuma ina farka na ganki a kaina na gode Allah da ba gaske bane. Wai Allah na. Kina ina? Eh. Me goma abincin nan da Allah. Amma dai ai ka san babu kayan abinci a cikin gidan nan ko? Iya? Eh mana, yanzu ka tashi ka fita ka je ka siyo kayan abinci sai a ɗaura maka. Zan fita, zan fita amma bai zama lalle da lokacin da ake bukata ta ba. Kamar ya da bata zama dole da ba mai gida. A'a, sai dai kawai da ki da ki kawai da ki kawai ga daki kawai ga da ki kawai zan fita. Da ba Da bata zama dole ba mai gida. Ki dalan Allah ha? Ki kyalin Allah ha? Kyalin Allah. To abincin fa? ba ba